This is the voice of America. The following program is in Hausa. Akan mitoci 22 da 25 ne sashen Hausa na murya Amurka a daidai wannan lokaci yake tunkara ku da shirinsa a gadangadan. A jamhuriyar Nijar maza ya a ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da juma'a yau yau litinin shida ga watan Fabrairu. Bello ga Galadanci ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke fata kuna lafiya. Kafin mun nisa ga Aliyu zai dana mana labarai. To Bello Boko Haram sun kai hari a cikin jamhuriyar Nijar. Dubban mutanen kasar Jordan kuma suna kan tituna suna ta goyon bayan matukin jirgin na nasu da kashe sannan shugabannin Jamus da Faransa suna lasha To madalla saura kwanaki takwas kenan a fara zaɓe a Najeriya ina aka kwana. kamar yadda aka ji aikin yana tafiyar hawainiya amma dai hukumar ta dage dai kafin wa'adin nan da ta bayar babu shakka batun hukumar zabe shine yanzu ya mamaye batutuwan jijima suke tattaunawa kuma hukumar ta ainihin tana shin tambayoyi bayan an fitar da timetable na zabe shekara daya ba to taba za mu taba waɗannan batutuwan su madan anjima sannan akwai shirin musulunci tushen rayuwa yanzu dai bari fara cika labaran duniya To jama'a barkanku da wuni. Wasu shaidu sun ce mayakan Boko Haram sun kai farmaki a cikin jamhuriyar Nijar wanda wannan shine hari na biyu da suka kai a wajen Najeriya cikin wannan makon. Mazauna garin Boso ne da ke can Nijar wanda gari ne da ke da mutane kamar dubu hamsin wanda kuma yake kan iyakan Najeriya da Nijar din suka ce sun ji ƙarar fashe-fashe da harbe-harbe lokacin da 'yan ta'addan nan suka duro kan garin nasu. kamfanin dillancin labaran ap ya ruwaito wani mazaunin garin na boso yana cewa 'yan boko haram dinnan sun ja da baya da karshen ta bayan da suka share kamar awa daya suna musayar wuta da soja ko da ke ba tabbas na ko su wannan sojojin na niger ne ko kuma ɗaruran sojojin nan ne na ƙasar chad da aka girke a nan boso tun ranar talata da ta gabata a shekaran jiya larba ne dai 'yan boko haram din suka kai makamancin wannan hari akan garin fotokol da ke cikin ƙasar kamaru inda har aka yi gwabzawar kwanaki biyu a tsakaninsu da sojan na kamaru da kuma chadi a jiya ministan tsaron kamaru ya ce a cikin wannan gurmuzun an hallaka mutane fararen hula 91 da sojojin chadi 13 da sojan kamaru shida da kuma 'yan boko haram din da ba ma san su ba. Dubban mutanen kasar Jordan ne fa yau suka fito kan titunan birnin Amman. baban birnin kasar suna ta zanga-zangar nuna goyon bayan su ga marigayi matukin jirgin saman nan na ƙasar su da kungiyar mayakan ISIL suka kashe. Bayan da aka kammala sallar Juma'a ta yau ne gungun mutanen suka fito suna tattakawa akan tituna dauke da tutocin kasar ta Jordan suna ta waƙe-waƙen batanci akan kungiyar ta ISIL. Gwamnatin Jordan dai ta ce hare-haren da jiragen sama suke ta kaiwa kan sansanonin mayakan su mun ne kawai domin nuna jin takaici akan kisan gillar da suka yi wa wannan matukin jirgin nata Mu'az al-Kashashbe wanda yan tawayen suka cifke shi a cikin watan Disambar bara. A jiya Alhamis ne jiragen yakin Jordan suka kisan sansanonin ISIL da ke Siriya da Iraki bayan da sarki abdullahi na Jordan ya lashe takobin mai da martani akan kisan da suka yi wa sojin kasar tashi. Duk kuna jin labarun duniya daga sashen a Amurka a Washington. a yau juma'an nan ake sa ran shugabannin kasashen jamus da faransa za su isa rasha su gabatar da wasu shawarwari ne da za a iya zuwa ƙarshen ƙazamin yakin da ake gozawa a tsakanin sojojin ukraine da rundunar mayakan 'yan awalin nan da ke da ɗaurin gindin rasha can gabacin ukraine kusa da inda ta yi kan iyaka da ita rasha ɗin shugaban jamus angela merkel da takwaranta na faransa francois hollande za su hana ta wannan shawarwarin ne ga shugaban rasha vladimir putin kwana guda bayan tare da shugabannin jamus da faransa din suka yi a birnin kiev da shugaban ukraine petro poroshenko wanda kasashe mucin turai ne suke baiwa goyon baya a wannan tarzoma kafin ta su da shugabannin na rasha da shugabar ta jamus miss michael ta ce makasudan shawarwarin da za su mika a gwamnatin rasha din shine domin a samu a kare abin da ta kira zaman lafiyar nahiyar turai a birnin barasal kuma yau juma'a mataimakin shugaban amurka joe biden ya fito fili shi kamar yana zargin rasha da cewa ita ce kan uwar gamin duk wannan tarzoma din domin ita ce take aika abin da ya kira sojan haya da kuma tankunan yaƙi zuwa can ukraine bari mu kada australia inda firaministan kasar tony abbott ya faɗa yau juma'a cewa zai zara dantse ya yaƙi yunkurin da 'yan jam'iyyarsa ta liberal party ko lp a takaice za su yi cikin makon gobe na sauke shi daga kan karagarsa ta mulki firaminista ɗin da ya gaya wa wani taron manema labarai cewa wasu kusoshin jam'iyyar guda biyu ne suke kokarin ganin bayansa da sa julie bishop wacce ita ce take rike da mukamin ministan harkokin waje yanzu haka sai dai ya ce ya shirya jaraga. da wannan yunkuri na mutanen guda biyu da ya ce suna kokarin ganin bayan mutanen da al'umma ta zaɓa ne shi dai mr abbott wanda yanzu yake rike da rabin wa'adin mulkinsa kenan ko ya ci rabin wa'adin mulkinsa yana ci gaba da fuskantar rashin farin jini a wuraren jama'ar kasar ta australia To a ƙarshe an gano cewa ashe duka manyan injina guda biyu na jirgin saman nan na ƙasar Taiwan da ya faɗi ranar Larabar da ta wuce dinnan ta shekaran jiya har mutane talatin da biyu suka hallaka a cikinsa injinan sun kasa yin aiki ne na ba da isasshen karfin cire jirgin zuwa sama shi shine yasa ta jirgin da yiwu sulu zuwa ƙasa jami'an hukumar kula da lafiyar sufurin jiragen sama ta taiwan din ci suke gayawa taron manema labarai cewa jinjin din jirgin na hannun dama ya tsaya cak ya daina aiki talatin da bakwai kawai bayan da jirgin ya cira sama nan take sai ɗaya daga cikin matukan jirgin ya kashe injin na biyu wato na hannun hagu kenan sannan ya kokarin kuma waye ya sake tare da injin din sai dai kash kafin ya yi haka din jirgin ya faɗo. Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Madala da yake shugaban hukumar zaɓe a Najeriya INEC a Tahir Jiga yana ce akan cewa fa a shirye hukumar shi take ta gudanar da babban zaɓe a Najeriya da ke zuwa kenan yau saura kwanaki takwas. To yanzu ina ka kwana. Abokin aiki na Ibrahim alfahmed yanzu haka yana Najeriya saboda wannan zaɓe. Malam Ibrahim yanzu me ake ciki ne? To a bangaren ita hukumar zaɓe ana ci gaba da aikin nan na rarraba katunan cin ƙuri'a na dindindin wato BBC. Hmm. ko da yake kamar yadda aka ji dai aikin yana tafiyar hawainiya amma dai hukumar ta dage dai kafin wa'adin nan da ta bayar na ranar lahadi wannan mai zuwa ta kammala wato wannan aiki nata ko da yake zai waya a ce kowa ya sami katinsa a wannan lokacin hmm. abu na biyu shine akwai labarin da yanzu na muke samu cewar hukumar zaben tana shirin ganawa da jami'an jam'iyyun siyasa na ƙasar nan baki ɗayansu a gobe a sabar domin tattauna cewa shin a yi wanda kamar yadda aka shirya ko kuma akwai buƙatar cewa a jinkirta zuwa wani lokaci. Wato har yanzu maganar jinkirin nan bai har yanzu maganar jinkirin nan bai tafi ba kenan. Wato maganar jinkiri bai tafi ba hmm. saboda a zaman da majalisa ta yi ajiya majalisar ƙasa kenan abin da ta furta shi ne cewa an ba da ita hukumar zaɓe dama ta je ta yi abin da ta ga ya dace na cewa ko ta yi zaɓen nan kamar yadda aka shirya ran sha hudu ko kuma ta jinkirta shi wato wannan an ba ta ikon ko kuma izini na yin ɗaukan matakin da ta ga ya dace ah, ah, ba wai an ce mata ne ta je ta yi lallai a ranar sha hudun ko kuma lallai ta ɗaga zuwa wani lokaci ba wanda aka yi kenan. haji Ibrahim. Amma a wajen wannan taron da aka yi din shi shugaban hukumar zaɓe farfesa ta rigega hmm. cewa hukumar hukumarsa a shirye take domin gudanar da wannan zaɓe duk wani shirin da ya kamata ta yi ta riga ta yi tana jiran wannan rana ne kawai domin ta fara gudanar da zaɓe. kuma a halin zahiri ma hmm. har an riga an fara rarraba takardun ri'a wanda su ne mutane za su dangana hannu a jiki hmm. akwai jihohin da har an riga an fara kai su wato ballot paper ana ɗauka ana ajiye su kamar a ofisoshin babban bankin Najeriya da ke waɗannan wurare hmm. da yake nan akwai taro uh, Haji Ibrahim abinda mutane da yawa har yanzu suke kokarin fahimta shine waɗanne irin me ake bukata ne domin a gudanar da wannan zaɓe idan aka cimma kamar wani irin matsaya ne shine za a ce to za a iya tafiyar da zaɓe a ranar kaza in kuma ba a kai wannan matsaya ko ba a kai irin wannan shiri bane shine ba za a gudanar ba dan yi mana karin bayani mana mafahimci wannan abu wato kar sabo wani takamaiman abu da za a ce matsayi ita dai hukumar zaɓe ta ce ta kammala shiri hmm. shiri kuma yana nufin cewa ana dai ci gaba da rarrabawa mutane takardunsu na jefa ƙuri'a ita kuma tana horar da ma'aikatanta waɗanda za su gudanar da wannan zaɓe hmm. tana samar da kayayyakin da za a gudanar da wannan zaɓe hmm. to idan waɗannan suka samu sai ɓangaren wannan abu shine batun tsaro tunda ba za a tura jama'an zaɓe kawai su je rumfa daga sosai jama'a hmm. a ji a jefa kuri'a a dawo inda ake tattara su haka kawai da dole ne sai da ɓangaren so jami'an tsaro hmm. saboda haka shi ma dole ne sai an ɗauki matakai an tabbatar da cewa to wannan rumfa ga abin da za a yi wancan rumfa ga abin da za a yi hmm. su ma duk bangaren wato shirye-shirye ne sannan akwai ɓangaren ilmantar da jama'a ma su san cewa ga hanyar da ya kamata ga wuraren da za su je su jefa kuraren su ga irin matakan da za su ɗauka wajen jefa ƙuri'an su alal misali hmm. mutum ba zai je ta daddangwale haɗansa a akan wannan takarda ba hmm. in yana son kaza ga yadda zai yi in yana son kaza ga yadda zai yi ba dai za a ce masa ka zaɓi wannan ko ka zaɓi wancan ba. Ibrahim Alfa Ahmed kenan babban edita a nan sashen Hausa yanzu haka yana Najeriya yana duba halin da ake ciki a zaben da za a yi yana haiko da rahotanni. Mun gode Ibrahim Alfa Ahmed. To madalla ciki magayi ne wa munanan arewa abin da ya hanga yaro ai ba zai iya ba ciki magayi ne wa munanan arewa abin da ya hanga yaro ai ba zai iya ba madala har yanzu fa muna kan batun gudanar da sahihin zaɓe wanda yana ɗaya daga cikin batutuwa manya da aka fi damuwa a kai jama'a suke ta ƙoƙari su san me ake ciki to a daidai wannan lokaci da aka tunkari babban zaɓe ranakun goma sha hudu da ashirin da takwas na watan na fabrairu me jama'a suke cewa kuma menene bukatun mutane musamman ma game da ita wannan hukumar zaɓe ga ibrahim abdulaziz a birnin yola yayin da zaɓe ke ƙara matsowa yanzu haka dai ƙungiyoyi da ma sauran al'umma na ci gaba da faɗakarwa game da abin da ya kamata 'yan najeriya su kula gane da zaɓen da ke tafin kungiyoyi kama daga na muryar talaka da na rai dangin goro kai har zuwa na ma'abota sauraron kafafen yada labarai fa ba a bar su a baya ba sunana malam baba yali kawu ciyaman na kungiyar media program observers to a gaskiya kafin ma ka ce zaka zaɓi mutum ka duba me yayi waye shi wani irin mutum ne wannan shi zaka tambi kanka kada mutum ya zo ya ce maka wai ni naku ne a'a ku zaɓe ni don kaza babu me yayi tun kafin wannan lokacin sannan kuma meye zai yi har yanzu wai a najeriya ba mu wuce wai a mana kamfen da ruwa da wuta da wani abu ba haba wannan ai ba shine ba ni kirana ga matasa a nan shine a kullum kar ka yadda ai wasa a amfani da kai ta wajen magana bangan siyasa ko wani abu makamancin haka na Yusuf Usama kungiyar murya talaka kira da muke wa waɗanda za su yi zaɓe ba ka da halin da zaka gaya mutum wani abu ba tare da ka zaɓe shi ba illa iyaka karfin mu na zaɓen nan ga nan yanzu malamai da fastoci suna ta kira ga matasa su je su karɓi katin zaɓen su zuga katin nan zaɓen nan a makarantu turum an rasa waɗanda za su je su karɓa kuma ana ta kiran matasa ba ka da abin da zaka zaɓe ba ka da bakin cewa illa iyaka ka je ka karɓi katin zaɓen ka je ka yi zaɓe ka zaɓe wanda yake so shine zaka cimma yanayinka sunana Yunusa Adamu Muhammad daga kungiyar Rai Dangin Goro ita hukumar zabe ya kamata ta wani abu wadda duniya za ta yaba mata musamman yadda ake zargin Najeriya an yi zabubuka ba ɗaya ba biyu ba kuma an yi ta samun matsala ya kamata a ce ta tsaya tsayin daka wajen gaskiya duk wanda ya ci ko a wani fati yake a bashi domin ƙasar nan ta samu zaman lafiya kuma da ainihin za a yaba mata za ta fita daga zargin da duniya take mata ba ma kaɗai 'yan Najeriya ba. Shi ma wani kusa a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. adamawa alhaji yaji gombe na mai ra'ayin cewa a ina gina ga 'yan siyasa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya zage-zage ba zai haifar da alheri ba fada ba zai haifar da alheri ba babban abun da ne yake son kowa ke koyi da maganar mu na 'yan siyasa shine ka fidda ƙuri'ar ka je ka kaɗa ga wanda ka ga ya dace shugabance ka nan ne manuniya za ta nuna cewa mun san abin da muke yi ba zagin wasu ko rashin goya ma wasu ko zagin ko abin da zai bata jam'iyya ba wannan ba ƙaƙirar ka shi zai sa a soka don don haka ni kira zan yan uwana yan siyasa dan Allah a kiyaye abin da zai kawo tashin hankali yanzu ma halin da muke ciki a kasan nan yau fituna ko fituna don haka wannan ba ta da alheri mu tsaya mu yi zaben gaskiya wanda Allah ya ba mu tare mu bi shi to koya masana haka shari'a irin su barisa son da Joshua Ugire ne ma ke ganin kiraye kiran da wasu suka ta yi na a dage zaben kun ga mun gama damara ai jiki magai kowa ya wahala waye zai je zabi mutuwa waye zai je zabi wahala gwamnati dai muna da ita gwamnati amma ana kashe mutane ana kashe jami'a. jami'an tsaro ana kashe kowa kowa yana jin tsoro ana cewa ana an ɗauki mataki za a kare wannan abun abun baya karewa ai ana kiraye kirayen a ɗaga zaben nan domin sun san mutanen najeriya sun dau alwashin za su kada gwamnatin nan kuma ko da bayan kwana dubu suka ja zaɓen nan za su faɗi amma kuma ba za mu yarda ba dole a yi zaɓe sha hudu ga wata da kuma 28 ga wata harkan zaɓen nan yau shekara guda da aka fitar da timetable mutanen najeriya a lokacin can sun ce an yi sauri an yi kaza an yi kaza an yi kaza idan inec ba za ta iya ɗaukan matakai da gwamnati na shirya zaɓe bayan an fitar da Eh, timetable na zaɓe shekara ɗaya ba to ko har zuwa har zuwa mahadi ba za su shirya ba ibrahim abdul azizo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya Sassaɓar ce kan zaɓen jago madala a gaida ibrahim abdulaziz kada manta fana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc agogon mai yanzu karfe goma da mintuna goma sha shida an jima a shirinmu na dare za mu buɗe layuka sai ku bugo mana ku gaya mana duk wani ra'ayi naku da kuke da shi musamman ma ga wani babban zaɓe na tahowa lambobin mu ka amantar su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar asa alama tarawa plus da ɗaya a gaban nan ba zan ƙara maimaitawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar asa alama tarawa plus da ɗaya. Talaka ka bar kuka, arka ka 'yancinka. Masu sauraron sashen Hausa albishirinku. Albishirinku saboda mahimmancin wannan babban zaɓe da ke karatuwa a Najeriya. Mun ƙudurta ƙara tsawon shirinmu na rana zuwa awa ɗaya ranakun sha hudu da sha biyar na watan nan na Fabrairu. Ranakun babban zaɓe kenan saboda haka mun ɗauki aniyar shiga sako-sako. Da lungu-lungu. Muna bayyana muku halin da ake ciki a gagarumin zaɓe da ke zuwa gadan-gadan. Babu shakka saboda haka masu rediyo ƙaro batura. Kuma masu waya a saka caji. Shirin sashen Hausa na rana ranakun sha hudu da sha biyar zai share awa ɗaya cir domin babban zaɓen Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ingantacciyar majiya game da babban zaben Najeriya. Duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Me ake cikin game da binciken kisan da aka yi wa magoya bayan Sheikh zazzaki su 34? Yau batun da za mu taɓa kenan. zare da ba ta da nono. masu assalamu alaikum barkanmu da wannan Juma. Idan ba manta ba a kwanakin baya an kashe magoya bayan jagora ɗarika shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki da ma 'ya'yansa guda uku. To ko ina aka kwana game da binciken kisan da aka yi kuma ake zargin sojojin Najeriya da aikatawa? Ga Nasiru Abuja. Alhata mina zilla 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi ko ko 'yan shi'a ke gangamin bin kadun kashe 'yan kungiyar su 34 ciki da uku ɗalibai 'ya'yan shugabansu na Najeriya Sheikh Ibrahim Yakub El Zazzaki a Zaria bayan cin karo da sojoji a ranar tunawa da gwagwarmayar Falasɗina wato ranar Kudus. Gangamin da yawanci ɗalibai ne 'yan wannan akidar ya isa hukumar kare haƙoƙin bani Adama ta Najeriya da ke nan Abuja da neman ta matsa lamba wajen samar da adalci ga akasin da ya auku wata shida da suka wuce. Buhari Bello Jega na Jami'ar Abuja na kan gaba gangamin. Neman a yi adalci ne waɗanda suka yi wannan kisan gillan to a hukunta su. Za ka ambata masu sauraro suna ma yaran nan da suka rasa rayukansu. Akwai 'ya'yan shi shugaban mu jagoran mu Said Ibrahim Azazzaki Hafizullah wani daga cikin dan shi Ahmad akwai Hamid da Mahmud Ibrahim Azazzaki wannan su ne 'ya'ya uku sannan da mabiya wajen 36 wanda nake ganin lokaci ba zai isa in faɗi sunayensu ba amma wannan dai su ne 'ya'ya uku da aka kashe da sauran kuma da shahida Zulaiha da kuma malam Ridwanu da dai sauran ba'adin yan uwa guda 31 wanda ba su da makamai ba su da komai sun fito ne suna nuna gudunmuwansu da goyon bayansu da mutanen da ake kashewa a Falastinu ba tare da sun yi wani laifi ba don kawai sun ce ba su yadda da kama karyan da ake musu ba na kasan Isra'ila da take sai kuma sojojin Najeriya suka zo suka halaka su suma. mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta hukumar kare haƙƙin 'yan adam ɗin dai ta ce tana aiki kan ƙorafin. the commission is dialoguing with relevant authorities muna zantawa da duk hukumomin da suka dace don gano gaskiyar abin da ya faru in ji daraktan kare al'umma da bincike na hukumar abdulrahman yakubu za mu tabbatar mun samar da adalci ga waɗanda wannan akasin ya aukawa. Duka sai mu yi gefe guda kungiyar good house da ke kamfe din wanzar da zaman lafiya musamman ma a lokacin zaɓe ta dage wajen nuna illolin tarzoma malam tamim yusuf ya yi ƙarin bayani hukumar zaɓe wacce ita ce kai tsaye haƙƙin tabbatar da adalci ga kowane ɗan takara ya rataye a wuyanta domin idan suka yi haka nan sun sauke nauyin da ke kansu na 'yan ƙasa sun sauke nauyin da ke kansu na ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai hukumomi waɗanda yake na 'yan sanda jami'an 'yan sanda da sojoji da 'yan sanda na ciki da sauransu ya kamata mutum ya kai ire-iren waɗannan a rahotannin zuwa gare su yan sun ɗauki mataki su ma sun ba da wajibin da ke kansu in ba su ɗauki mataki ba su ma suna da tuhuma a wajen ubangiji sa'annan suna da sakamako tun a duniya na rashin gamawa lafiya sa'annan kuma a lahira shiga cikin halin fitina tsakaninsu da ubangiji su tabaraka ta'ala saboda tozartar da amanar da Allah madaukin sarki ya dora musu tunda su ba su cikin jami'ai na siyasa suna tsakatsaki na tabbatar da cewa kowane mutum a yi masa adalci wannan shine abin da mutum ya kamata ya yi ba ya kama fitina ba ko kuma tashi hankali tarzoma a najeriya kan haddasa kone-kone sai dai jami'an tsaro ka iya amfani da karfi mai yawa wajen tarwatsa mutane da hakan kan shafi wanda bai ji ba bai gani ba nasiru da mailika murar amurka daga daga Abuja, Najeriya. Marala a gaishe ka Nasiru. sarkin da yayi makaho ya mai gani yayi shirwa ya shawo sarkin da dan cikar hikima ta yau malo bi hikimar waka ya almuzillu. Hasbunallahu Sashen Hausa na murya Amurka ake saurara daga nan birnin Washington DC kuma a nan shirin namu ne zake karewa sai kuma na makon insha Allah za mu kara dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a da duk waɗanda kuka ji musamman Nasiru da Kaya da duk sauran abokan aiki na nan sashen Hausa. ne Bello daga nan Washington nake cewa salamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko na haɗin gwiwa ne daga aisha husaini dangote karasuwa da sadiya isa mai kati gashuwa duk daga jihar yobe suka ce salamu alaikum ya hausa fatan alheri ga ma'aikatanku tabbas yan uwanmu talakawan 'yan najeriya dogon bacci ba namu bane ganin yadda mu najeriya ta shiga tsaka mai wuya ba don komai ya sa muka fara da wannan maganar ba sai don ganin yadda babban zaben najeriya ya zama babu tabbas saboda biyan bukatun wasu tsageru gashi kullum garaje da yau dangane da abin da ke faruwa a arewa maso gabashin najeriya don haka ya kamata mu dage da addu'a dare da rana don ganin an gudanar da zaɓe watan nan lafiya sai kuma wata ta daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi ka ce rage farashin man fetur da gwamnatin pdp ta yi daga naira 97 zuwa 87 ba zai samu canza kudurinmu na kwancewa pdp zani a kasuwa ba a ranar 14 ga wannan watan da muke ciki da ikon mai kowa mai komai allah shi kuwa yusuf muhammadu gangarawa karamar hukumar gangarawa jihar Jigawar najeriya cewa yi hutun da gwamnatocin jihar Legas da kano a najeriya suka baiwa ma'aikatansu da makarantun jihohinsu don karɓar katunan zaɓe abu ne mai kyau muna fatan sauran jihohin su ma za su yi koyi da wa'annan jihohi wajen baiwa ma'aikatansu hutu domin karɓar katin zaɓe daga ƙarshe sai wata fito daga ilyasu muhammadu tun bako ka ce assalamu alaikum voa a yau ina so in yi jinjina ne da yabo ga hukumar zaben najeriya akan jajircewar da ta yi cewa ba gudu ba ja da baya wajen gudanar zaɓe da ke tafe idan allah ya kai mu duk da irin matsan lamban da take samu daga jam'iyya mai mulki wato pdp da sauran 'yan kanzaginta domin kawai su ci gaba da zama a kan madafin iko wanda yake mun san ba wata hujja ta ɗage wannan zaɓe da ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana shugabanni masu bin doka da oda domin ci gaban ƙasarmu Najeriya. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mai maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ya daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a takon tafin hannunku. Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama Yanzu misalin karfe goma da mintuna ashirin da bakwai na safe a nan birnin Washington DC ga Ali ya kama takaitattun labaran duniya. wasu shaidu sun ce mayakan boko haram sun kai farmaki a cikin jamhuriyar niger wanda kuma wannan harin shine na biyu irinsa da suka kai a wajen najeriya a cikin wannan makon mazauna garin boso da ke can niger din wanda gari ne da ke da mutane kamar dubu hamsin kuma yana kan iyakan najeriya da niger sun ce sun ji karar fashe-fashe da harbe-harbe lokacin da 'yan ta'adda suka shigo kan garin kamfanin dillancin labaran ap ya ruwaito wani mazauni wannan garin na boso yana cewa an boko haram din sun ja baya bayan da suka share kamar awa ɗaya suna musarota da sojoji ko da yake ba a sani ba sojan nan na niger ne ko kuma wasu daga cikin ɗaruruwan sojojin chad da aka kai aka girke ne a can boso mun kawo muku rahoton cewa dubban mutanen kasar jordan yau sun fito sun yi da fifi kan titunan birnin amman wato babban birnin kasar suna ta zanga-zanga na nuna goyon bayansu kamar rigayi matukin jirgin saman nan na ƙasarsu ta ƙungiyar mayakan isis suka kashe sannan a yau juma'a ake sa ran cewa shugabannin jamus da faransa za su yi sarasha domin gabatar da shawarwari na da za a karkare rikicin kasar wato ukraine shugaban shugabar jamus angela merkel da takwaranta na faransa francois holland ne suke kokarin mika wannan shawarwari ga shi shugaban rasha to ma da la takaitattun labaran duniya kenan jama'a ga tambaya me yasa maza suke ƙara aure ka kuje ko ina shirin yau da gobe da Halima da Jamila da Fara su kawo za a taɓa wannan batu. Yanzu a madadin shi Aliyu da ya kawo mana labaran duniya da kuma juli wadda ta haɗa sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Bill and Ready. Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa ka kuje ko ina shirin yau da gobe zai zo zai kawo mana abubuwa masu daɗi. Muna nan muna sauraro kuma ka kuje ko ina. salamu alaikum sai anjima.